NATO mm. ta yi kokarin yadda za ta yi ta samu a ce ita Ukraine ta iya tsayawa da kafanta saboda a ta gefen Donbass akwai iskan gas na mai yawa da kuma ita wannan uranium mm. to sai rasha ta yi kukan kura ta tare su daga wurin hmm. suka sake samun dama na ta hanyar taimakon faransa hmm. na zuwa ita central african republic da congo na, samu samu wa'innan ma'adanai da za su ringa amfani da shi a can hmm. ita ma rashin ta sake zuwa wurin na ta hanyar ita wannan sojoji na haya da ake daukowa na wagner group da suka zo wurin suka yi babakere to haka ma ya shafi algeria haka ya shafi mali haka ya shafi uh, burkina faso mm. to hanya da kadai nato don an ce nato ya gama ya koda faransa ne no. koda jamus ingila a mm. Uh, canada da, da america duka wa'in suna tafiya karkashin nato ne to kaga nato yanzu ba ta da wani hanyar da za ta samu uranium kamar yadda na faɗa a kullum mm. wadda kuma yarjejeniyar da aka zo aka ranta banu da shi tsohon shugaban kasar da aka haɓarar da shi wadda yake kira muhammad Bazon. to shine kusan zan ce maka ya zamanto abin da su suke amfani da shi yanzu na ganin cewa baya da za su yi su bar fafara da kasar eh, nijar mm. don saboda ko da sun bari za su kunna wuta wanda ake kira proxy war mm. wadda da umarninsu za a dinga yaki amma wasu wadda ake ganin ba su ne turawan ba kamar abin da muke gani a ekuwa suke yi a nan wadda suke amfani da wadda tafi karfin su kamar wadda kasa da tafi karfi a cikin ekuwa sun mm. nan najeriya na ganin cewa za a kai hari ma faransa ma nijar mm. akan cewa ta hamɓarar da muhammad basu mm. amma ainihin abin da ke tafiya shine yadda za a yi su su ci gaba da ɗaukan uranium kamar yadda na gaya maka cewa a kwanaki can akwai uh, uh, matsalar da aka samu mm. wadda akwai wani dan leken asiri wanda ko da an ka buga ne a uh, matambayi bai bata yanzu ka mm. uh, bernard levy uh, Harry no. Levy mm. wadda ake ce marubuci ne philosopher ne da sauransu to shi babba ne a cikin Directorate of Intelligence mm. na ita faran, na Faransa wato jami'an farin kaya na leken asiri na Faransa kenan mm. shi babban director ne a wurin amma yana tsakani koko shi ya zauna ya hada ba isan masifan da ya faru a Libya mm. Syria da kuma yawancin 'yan ta'adda da kake gani a nan francophone dinnan da har yake shafan arewacin najeriya duka shine umul ka ba isan su wayannan makamai mm. to ranar da asirin shi ya tono shine ranar da wagner ta shiga mali mm. aka samu ainihin profile din shi na cewa ba sunan shi ba antoine bane don a can suna kiran shi antoine ne mm. sunan shi ba antoine bane bernard henry levy sunan shi to tun daga lokacin da kusan intelligence da ake tarawa na yadda za a ita faransa da nato mm. su samu nasarori akan wa'annan wurare saboda kai tsaye shi yake da contact mm. da su wa'innan 'yan ta'adda da kuma masu faɗa ji da ma wasu ta da kayan baya a kusan dukkan wa'innan wurare da ya shafi francophonie gaba da to tun da asirin shi ya tono sai aka neme shi aka rasa to abubuwan da faransa ta dinga samun koma baya kenan da ya kai ga yawancin kasashen ana ta mata juyin mulki ana ta juyin mulki da kuma ana mata tun da asirin shi ya tono tun da asirin shi ya tono to shine babban kashin gadon bayan da ya kamata a ce faransa ta ta ci gaba da zama da shi a nan koko ya ci gaba da juya wa'annan 'yan ta'adda mm. to tun daga lokacin abubuwa ya dinga warwarewa ma ita abin da ya shafi faransa wanda ɗaya daga cikin kujera ne na nato mm. to kaga tun daga wancan lokaci ga irin matsalolin da aka samu an jujjuya wasu mulki a wasu wurare kuma mm. duk da haka sojojin sun yi bori duk da cewa horar da suka samu kashi casa'in daga faransa ne suka mm. samu kuma ba mm. don kuma ba saboda a ci gaba da ajiye su don amfani da su da za a yi kamar yadda na gaya maka cewa lokacin da aka ba su independent abin da ya shafi tsaro mm. da abin da ya shafi tattalin arziki da kuma yana hannun su wa'innan yan faransa to amma koma bayan da aka samu shi ne tunan asiri da aka yi mishi maganan kuma da ya shafi cewa uranium abin da ya rage masu guda ita ce kawai nijar ba su da wuraren da za su sake samu ita wannan uranium kamar yadda na faɗa a baya cewa abubuwa koko ana gab da abin da ya shafi yakin duniya na uku ne ko maganar da ya shafi makamashin wuta na lantarki wanda ake kira nuclear power plant mm. a suna neman uranium saboda su ci gaba da haka bayan kuma haka yakin da ya faru a ukraine mm. kusan ya tona asirin irin makamar da suke da shi ne wadda ba shi da karfin na rasha mm. ma'ana yawanci barazanar da rasha take musu abin da ya shafi nuclear weapon ne wadda su kuma yanzu suna son su ga yadda za su yi su equipping abin da ya shafi ita nato gaba daya don ba american kaɗai ba ko ingila ko faransa a ce har zuwa poland ma a ce su ma suna da wayannan nuclear weapon din saboda barazana ya kuma dole sai an samo shi wannan ma'adani dole sai an samo wannan uranium din saboda abu da babban arsenal din da za a yi don saboda mm. duka abin da ake kira field marshal din da suke wa'innan kasashe manya mm. guda hudu ko guda biyar da suke da karfi da suka fi karfi a ita nato mm. sai sun haɗa kai sun fitar da wata wuri da za su kera makami mai yawa to kuma kaga wannan barazana da wagner take musu yana nuna su ne gaba ɗaya to kaga yakin da aka soma yi a ukraine shi ya soma kawo kasashe kasashen afirka gaba ɗaya su ma tunanin tsayawa da kamansu don da da aka yi a baya kaga irin yadda ya faru da tsofaffin shugabannin mu mm. su julius yarere kwame nkurma mm. su eh, eh, jumo kenyatta abin da ya shafi su 'yan kwana-kwanan nan masu libya eh, libya mm. abin da ya shafi 'yan kwana-kwanan nan kaga abin da ya shafi libya da kuma dan kwanaki can baya shine thomas sankara kuma duka maganar da suke abin da ita yanzu kungiya na brics wanda su waɗanda suke faman kokarin cewa da su bude bankin su hmm. su buɗe kuma ita irin nasu united nations din daban wanda ya shafi brazil ah, russia india da china wanda kusan yawanci hadda da South Africa mm. saboda yawancin yanzu kasashen suke farka suna kokarin za su shige su saboda irin tsarin da suka bayar kamar tsohuwar tunani da aka yi na shi Gaddafi yayi mm. da kuma Thomas Sankara na, cewa tunda muna da ma'adanai to ita ce ya kamata ta ba da karfin darajan kuɗin mu mm. farko kenan kuma walwalan al'ummar mu yafi yadda muke gani to yanzu su ne su wannan shashin da kusan zan ce maka kasashen Afirka yanzu suke farkawa ne haka sai dai har yanzu akwai karan farauta na turawan yamma wanda kana ganin za ga ga shugaba ne amma tunanin shi ba abin da zai shafi gidan shi bane abin da za a yi ya dadada masu wa'innan ne rai to wa'innan tafe-tafen da ake <clears throat> a yanzu haka kusan zan ce maka ba wai sun aya da kwarinsu ba ne ko makamansu mm. don yanzu haka chadi ta zo ta yadda za su nato da su jibge koko nato ta bakin faransa mm. za su jibge makamansu da kayan yakin su a chadi da kuma akwai wasu jirage na tura ko zance na amurka da yanzu haka yake nan a senegal mm. duka tsare-tsaren da suke yi da na gani yadda za su yi cikin satin nan su ga koda za su iya tono wani abu na wadda zai iya ba su dama su yi yaki don kuma kafafuwa biyu biyu mm. tunda nan najeriya ana ganin kamar akwai tozo da yake zuwa daga arewacin najeriya mm. to kaga yanzu chadi ita ta yadda bayan chadi ta yadda kuma akwai wasu tsare-tsaren da suke so sake fitar wani kunna wuta cikin gida mm. wanda suke ganin za su yi amfani da su wa'in buzaye da suke agadas da arlin wadda akwai tsohuwar wata uh, shati na taswira da suka fitar wadda suke ce suna son kasan su tun wancan lokaci gaddafi yana da rai wanda ake kiran kasan aswad to yanzu kusan abubuwan da zai soma fita kenan daga cikin shafin eh, sada zumunta mm. na nuna cewa suna son kasansu yanzu mm. wadda kasan suna nan a Nijar wasu suna gefen mali mm. wasu suna dan jikin algeria da libya wasu suna nan a chadi so ga in aka hada wannan zai iya fitar da in ka lura zaka ga wurin da deposit na uranium din no. kusan wa'innan wurare da su wa'innan buzayen suke kai ne sosai to amma kaga da shike abu ne wanda yake muke ganin hannun turawan yamman ya fi karfi no. na wurin ganin za a tura wa'innan je yadda za a yi da su fa ba za su bar nan ba mm. don kusan zan ce maka lifeline su kenan da ya rage na magana samun uranium da wasu abubuwa da suke ganin more rayuwa don akwai gwala kwale-kwale amma abubuwan da muke gani kenan ke iya zuwa don akwai tattauna da su ekwa za su yi gobe eh, eh, jibi ranar alhamis idan allah ya da to madalla masu sauraro da fatan kuna tare da tashar tin city